Sabon ofishin da jam'iyyar adawa ta APC ta buɗe a jihar Niger da ke arewacin Najeriya a ƙarshen makon da ya gabata ya bar baya da ƙura domin kuwa wani ɓangare na 'ya'yan jam'iyyar sun yi watsi da sabon ofishin. Wani al'amari dai shi ke nuna cewa har yanzu akwai mummunar baraka a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar ta APC da har ta kai su ga shugabanni guda biyu wato Ibrahim Bakwa Shatima da kuma Alhaji Baba Aminu. mai samun goyon bayan sanata Ibrahim Musa da sauran 'yan majalisun da ke ƙarƙashin jam'iyyar. Shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin jihar Niger, Honorable Nuruddin Umar, shi ne jami'in yada labarai a ɓangaren shugabancin Alhaji Baba Aminu ga abin da yake cewa game da sabon ofishin da aka buɗe. Sabon ofis da aka buɗe in baka manta ba yau wajen wata biyu kenan ana rikici. Wannan ofis da suka ce sun buɗe, sun buɗe ne ba maganar APC ba. zan ma tambaye malam nasiru yan rufai da allah ya kawo wajen apc a doka na jam'iyyar apc wanda aka bayar a ƙasa inda ke da gwamna shi ne shugaba kuma su su yan rufai din su ne suka zo suka shirya wannan dokan to abin ya bani mamaki sosai sai na gan shi ya zo wajen taro bai ga sanata ba kuma sanata ne shugaba na Naija abin da na yi tsammani daga wajen malam Nasiru Rufa'i ba shi na ji ba malam Nasiru Rufa'i kamata yana zuwa wajen nan ya tambaya ina sanata yake yanzu ku me matsayin a matsayin mu ka ga na farko zan gaya maka duk mutanen da ka gani wajen nan ba wanda yake dan jami'a don har yanzu ba fara registration ba amma mu duk yan jami'u ne saboda haka mu ne cikakkun yan jami'un APC wayannan yan jikana yi ka ne wayanda ba su san zaman lahiya suna so su kawo mana bangare bangare har jami'iyyan pdp da aka wahala da ita ta kawo ta zo ta kawo mulki so yanzu wa eh, shi ba kwashe tima ba ko da shugabancin shi ba mu yi da shugabancin shi ba ko alama saboda lokacin da muka yi zabe ba kwashe tima shine na biyu da ya zabi baba aminu wanda yake shine chairman din bangaren mu to sai dai a bangaren ibrahim ba kwashe tima sun ce sun buɗe sabon ofishin ne a kan ƙa'ida da kuma sanin uwar jam'iyyar ta ƙasa da ke Abuja. Mr. Solomon Inyaze shine jami'in yaɗa labarai na wannan ɓangare. Mu muka buɗe wa kanmu ofis, mu mun samu ofis. Muka gayyaci National Chairman ya zo kadamar da ofis ɗin. ya aiko da representative din shi wato shi assistant national secretary na wannan party din amin malam rufai da sauran su manya daga national ka zo suka kadamar da wannan ofis din kuma kamar yadda kaji rufai na magana ya zo ne a madadin ciyaman na party chief bc akande wannan dambarwa ta jam'iyyar apc dai a nan jihar niger tana ƙara zafi ne a daidai lokacin da masana harkokin siyasar jihar ke ganin ya kamata su sasanta idan har suna buƙatar samun nasarar zaɓuka masu zuwa mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya.